ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين kafiran da suke inkarin tashi bayan mutuwa suna cewa saboda gaugawa yaushe ne abin da kuke mana alkawarinsa ya ku musulmai na tashi bayan mutuwa zai afku ne in har kun kasance masu gaskiya ne cikin abin da kuke ikirarinsa na faruwarsa